Kai, da Allah malam ya kake nema ka mana tari a fuska ne. Da Allah ke rufe bakinka da guyar hannunka idan za ka yi tari. Kana gane da ake fama da wannan cutar ta coronavirus a ko ina. Ka ga malam, kake wanke hannunka da ruwa da sabulu har na tsawon sakon ashirin. Ko kuma ka sa hand sanitizer a hannunka idan ba ruwa da sabulu. Ni bara ma in koma can wajen in zauna saboda a samu tazara tsakanina da kai. Gudan Allah da ni tare ne kake neman ka rika mu wannan matsala. Mu dan ba da tazara a junan mu. Ta haka ne kawai za mu wa kamuwa da wannan cutar ta coronavirus. To, mu tabbatar mun yi iya kokarin mu wajen kare kare yaduwar cutar coronavirus. Kada a je wuraren da suke da cunkoson mutane kuma a tabbatar an bayar da tazara kamar mita biyu tsakanin mutane. A ringa yawan wanke hannu da ruwa da sabulu. Kada a taba idanu, fuska da baki idan ba a wanke hannu ba. Yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan sako ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.